yanzu dare ne na juma'a takwas ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Wannan littafi yana magana akan tarihin sahabban annabi. Sahabbai manyan mutane ne da Allah madaukin sarki ya halice su su yi zamani da babban mutumin da Allah madaukin sarki bai taba mutum irin shi ba a bayan ƙasa. sahabbai sun yi abin da annabi ya ce lalle sun kyautata Allah madaukin sarki ya yaba ma wannan kyautatawa na sahabbai ba cikin aya ɗaya ba ba biyu ba a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda jagaba cikin waɗannan sahabbai gaba ɗaya shine sayidina abubakar kuma malam da shi ya fara wannan littafi a inda ya kawo tarihin saidina abubakar a takaici, bayan takaita wanda ya yi sai muka shigo da wasu 'yan abubuwa 'yan takaitattu waɗanda suke da alaka da wannan tarihi na saidina abubakar har ma kaɗan gutsara tarihin wasu daga cikin sahabbai ba don komi ba sai don al'umma su tsaya su fahimci yadda za su gudanar da addini sannan kuma su san suwaye magabatansu to bayan ƙare waɗannan bayanai gaba ɗaya to mun yi alkawarin cewa da izinin Allah za mu gabato da wasu 'yan zantuttuka na soki borotsu wanda aka samu rafida 'yan shi'a da ke zagin sahabbai sun bayyana a kan cin mutunci da ɓatanci yarfa da sharri da ƙazafi ga saidina abubakar da umar a inda za mu tarkizi ne kai tsaye a kan abubuwan da suka faɗi 'yan kaɗan a kan sayidina abubakar wanda wasu bayanan da suka yi in mun zo ƙarshen tarihin sayidina umar za mu zo da shigen irin waɗin kuma a mai da martani kai tsaye a bayyana abin da suka faɗi ba gaskiya ba ne daga cikin littattafansu haka in mun zo tarihin sayidina uthman da sayidina ali da tarihin aisha da hafsa haka a cikin tarihin fatimatu zahara da tarihin alhassan da alhussain da kuma cikin tarihin miqdad da abu zarri da amur dan as da abu musa da kuma tarihin ammar bin yasir waɗannan a taƙaice za a ji wasu daga cikin maganganu wanda waɗancan suka ambata tare da cewa za a yi maganganu sosai da izinin Allah a ƙarƙashin tarihin Sayyidina Abu Huraira rawul hadis wa sunna Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masu yarda to wannan 'yar maƙala mun kira ta da cewa a shi'a wa sahaba matsayin shi'a dangane da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin su shi'a gaba ɗaya addininsu ya taƙaiti ne akan cin mutuncin waɗannan cabinet na annabi waɗannan jama'a da suka kewaye majalisan annabi wanda Allah maɗaukin sarki ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu ula'ika humul muflihuna waɗanda Allah ya yi ma waɗannan yaban su ne waɗanda ‘yan shi'a ba sa so ku fa kaga waɗanda suka yi imani da shi suka taimaka mai suka agaza mai suka ba hasken da ya zo da shi Allah ya ce su ne waɗanda za su rabauta da babban rabo su Wanene ne suke raye sanda wannan ayan ta sauka su ne sabon manzan Allah waɗannan sabon su ne Allah ya shaidi imaninsu ya ce amanar rasulu ma’un zila ilaihi min rabbihi wal mu'uminuna. shi annabi ya yi imani da duk abin da Allah ya saukar mai mumine ma sun yi su ne sahabbai to kasantuwan sun faɗi maganganu na ɓatanci da yawa kan sabon nan kuma mu zo kai tsaye mu fara bayyana a kan sahabbai to sai zama kaman mun ɗan yi tuya mun manta da albasa domin ana ganin kaman wai saɓanin shi'a da sunna wai kaman saɓanin shafi'iya da malikiya ne ba haka ba ne shafi'iya ahalus sunna ne musulmi ne ɗari bisa ɗari shi'a kuma addini ne mai zaman kanshi kamar yadda yahudanci addini ne mai zaman kanshi nasaranci addini ne mai zaman kanshi majusanci addini ne mai zaman kanshi musulunci addini ne mai zaman kanshi haka ma shi'a take jama'a mun gano wannan da kyau ko sai dai kawai su sun yi tarkizi ne a cikin addinin musulunci suke fakewa da shi suke amfana kamar kaska ne ita kaska kwata-kwata ba ta da inda take rayuwa sai a jikin dabba kuma a jikinta take samar da abin da yake ne amfani gare ta jama'a mun gano wannan da kyau ku to dole ne a zo a bayyana ma al'umman musulmi saboda da yawa daga cikin musulmi suna yaudaruwa da cewa wai shi'a addini ne shi'a ba addini ba bane ne sai malam ce zai fara tattauna mana a aqidatu ahlus sunna fi sahaba mecece aqidan ahlus sunna dangane da sahabbai wa alul baiti da kuma iyalan gidan annabi wal khilafa da kuma khalifanci me aqidan ahlus sunna kan waɗannan abubuwa? idan mu ƙara jin abin da yake aqidan ahlus sunna ne sai kuma mu zo mu ji menene aqidan shi'a akan waɗannan abubuwa? Allah ya sa mu dace wa min usuli aqidatis salafus salih yana daga cikin aƙidan magabata na ƙwarai ahalus sunnati wal jama'a su ne ahalus sunna hubbu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ƙaunan sahabban annabi wa salamatu qulubihim da kuma wanke zuciyansu gaba ɗaya wa alsinatihim da harsunansu tijahahum dangane da fuskantar sahabbai ahalus sunna zuciyarsu fes take da sahabban manzan Allah katibansu ahalus sunna ba su da wani kulli dangane da sahabi ko kwaya sannan sannan harshensu bai buɗa ya faɗo wata zance koya wannan zancen yake na ɓatanci ga sahabbai mala ya ce li'annahum kanu akmalun nasa imanan su sahabbai sun kasance akmalun nas sun fi kowane mutum a duniyan nan cika dangane da imani wa ihsanan da kuma kyautatawa wa a'azzamuhum ta'a sannan sun fi kowa girman biyayya ga Allah da ko manzon shi wa jihadan sannan sun yi kokari wajen gina addinin musulunci sun ba da gudunmuwa matuƙa wajen ganin addinin ya ci gaba wa qad ikhtarahumullahu wastafahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Hakika Allah maɗaukin sarki ya zaɓe su, al'umma ne su na musamman domin abokantaka da annabin shi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Mala ya ce, waƙadim ta zo bishe lam ya staɗe a ahadun mimman ba'adahom, Malam ya ce su sahabban nan sun riga sun keɓanta da wata keɓantacciyar daraja wanda babu wani wanda zai zo a bayansu wanda zai cin masu mahama balaga minar rif'a koyaya matsayin shi ya kai koyaya ƙoƙarin shi da kwazai ba zai taɓa cimma sahabi ba ala wa huwa tasharrufu bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine kima da daraja da buwayan da Allah madaukin sarki ya masahabbai sun ga annabi ido da ido wa mu'asharatihi kuma da shi suka rayu mun gano wannan da kyau ko komi na tare da manzon Allah suke annabi ne ke karantar da su annabi ne ke ilmatar da su duk abin da ya faru a tsakaninsu manzon Allah ne yake zaman daidaito a tsakani ina fatan mun gano wannan da kyau sahabbai manyan mutane ne malam yace ce wa sahabatul kiram kaga sahabban annabi abin girmamawa kulluhum udulun bi ta'dilillahi wa rasulihi lahum gaba ɗayansu adalai ne da adaltarwan da Allah maɗaukin sarki ya masu wahum auliya'ullah sahabbai sune waliyan Allah wa asfiya'uhu kuma zababbin shi wa khairatuhu min khalqihi sune fitattu gaba ɗaya daga cikin halittan shi banda annabawa da manzanni kaf ba wanda ya kai sahabbai fice وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم sahabbai sun fi kowa falala sun fi kowa kima sun fi kowa martaba ɗaukaka a cikin wannan al'umma in banda annabin al'umma qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ga waɗannan da suka rage rige suka shiga addinin musulunci a karan farko da ɗumi shi daga cikin muhajirai da ansarai da waɗanda suka biyo bayansu bi ihsanin da kyautatawa sai Allah ce radiyallahu anhum wa an Allah ya yadda da su dan su ma sun yadda da Allah kaga su sabai da yake dama su muhsinuna ne sai Allah madaukakin sarki wajen ambatansu sai bai sa sharaɗin kyautatawa ba amma duk wanda ya biyo bayansu wanda ba shi yana daga cikinsu ba ne to lalle sai ya zama bi ihsani Allah ya ce wa addalahum jannatin tajri tahta hal anhar Allah maɗaukin sarki ya masa tanadi ya masa tattalin aljanna wanda korama na gudanuwa a ta khalidina fiha abadan za su shiga cikin wannan aljanna diman da'iman zalikal fawzul azim Allah madaukin sarki ya ce wannan shine rabo mai girma kun ga koda ba wata aya kaf a Qur'ani wacce ta zo take bayanin darajar sahabbai sai wannan ta isa koda ba wata aya gaba daya cikin alqur'ani wacce ta bayanin cewa Allah ya tanadan masahabbai aljanna sai wannan ta isa kun gano wannan da kyau ku domin Allah ya ce ya masa tanadin aljanna kuma sahabban nan dama iri biyu ne ko dai muhajirai ko kuma ansar su kenan ina fatan mun gano wannan da kyau in ka samu makiri daga cikin yan shi'a sai ce ai a cikin ayan Allah ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina sai ce ai daga cikin muhajire ne min dinnan sai ce at ce a min ba at bace ita ce malaman larabci ke ce ma silatun wani bayani ne yazo li kalam dan a karfafi zance da takhassusuhum bizikir ana son a keɓance muhajirun da al'ansar ne kaɗai a cikin wannan yardan ko mun gano wannan da ku domin su babu sharaɗi Allah ya karɓi cewa su da gaske suke yi wanda ko zai biyo bayansu kaga da aka ce walladina taba'uhum ba ce minhum ba domin su ka'idar sai sun zama muhsinuna amma su sahabbai muhajirun da al'ansar su kaɗai dama Allah ya yarda cewa sun kyautata domin su sun yarda da Allah Allah sai ya yarda da su Allah ya sa mu dace ya yace wa shahadatu lahum bil iman Allah maɗaukin sarki ya umarce mu da mu shedar da imani ga sahabbai wal fadli da falala aslun qata'iyyun ma'lumun min ad darura wannan asali ne kai tsaye da aka yanke hukunci a cikin addini wanda kowa ya ma kamata a ce ya san cewa sahabban manzan Allah sun fi kowa imani sun fi kowa nagartan aiki sun fi kowa ɗaukaka Allah ya fi yarda da su sama da kowa Mala ya ce wa muhabbatuhum dinun wa imanun sannan kaga ƙaunan sahabbai to wannan imani ne ƙaunan sahabbai addini ne wa bugu-bugu buguduhum kufurun ƙin sahabi kafirci ne wani faƙun kuma munafinci ne shi yasa duk wani wanda yake ƙin sahabi kai tsaye kafiri ne duk wani wanda ya yarda ƙin sahabi kai tsaye wannan munafiki ne wa ahlu sunna wal jamaa la yadhkurunhum illa bi khairin su ahlus sunna ba sa ambatan sahabban manzon Allah sai da alkhairi wa qala al imam malik rahimahullah imamu malik imamu darul hijira allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce kana salafu yu'allimuna auladahum hubba abi wa umar su salaf sun kasance suna koya ma 'ya'yansu suna lakkana ma 'ya'yansu ƙaunan abubakar da umar kama yu'allimuna surata min alqur'an kaman yanda suke karantar da 'ya'yansu suran alqur'ani wannan bayani da al'imamu darul hijira ya ambata mala ya ce akhrajahuma allalaka'i fi sharhi usul itiqadi ahli sunna al-imam lalaka'i ya kawo a cikin sharhu usul itiqad ahli sunna Allah ya mai sakayya da alkhair mala ya ce wa kullu man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga duk wanda ya ga annabi wa amana bihi ya imani da annabi wa mata ala zalika kuma ya mutu akan haka fa huwa sahaba wannan yana daga cikin sahabbai wa in kana suhbatuhu sana ko kuwa wannan abotan da ya da annabi ba ta wuce ta shekara ɗaya ba au shaharan ko kuma na wata guda ne cir au yauman ko yini ɗaya au sa'atan ko da sa'a ɗaya ne wannan ana ce mai sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da tabbatuwan sahabi shine wanda ya haɗu da annabi mu'minan bihi yana mai imani da shi wa mata alal islam kuma ya mutu a addinin musulunci walau ta hallalatin ridda alal asah sai malamai su ce ko da ku ya samu kai cikin wancan bala'in da ya faru bayan rasuwan annabi cewa yana daga ƙauya wannan da suka yi radda tulaiha ko musailama ko saja suka ja suka bar addini to da abubakar ya yaƙe su da sahabbai suka dawo da su to duk wanda ya taɓa ganin annabi yana mai imani wancan ta lalabuwa ta ja shi to sunan sahabbantaka yana dawa kan shi mun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace wala yadkhulun nara ahadun minas sahaba babu mutum ɗaya daga cikin sahabbai wanda zai shiga wuta baya a ta hata shajara wanda ya mu baya a wannan ƙarƙashin bishiyar bal ƙadar radiyallahu anhum wa radu'an kaf ɗinsu Allah maɗaukin sarki ya yarda da su sakamakon yardan da suka yi da Allah wa kanu akthara min alfin wa arba'a mi'a sun fi dubu ɗaya da ɗari su nan sun fi dubu ɗaya da ɗari hudu kuma shugabansu a wannan mubayan kaf shine sayyidina abubakar da umar da usman da ali duk suna na aka yi wannan domin sanda aka je umara ne kafirai suka ce ba su yarda ba annabi ya tura sayyidina usman ya je bayyana manufan zuwan shi aka zo aka kawo jita-jita gashi-gashi annabi ya ce a zo a yi mai mubaya'a duk abubakar ya fara miƙawa aka yi mubaya'a umar ya biyo baya duk da kowa ya zo ya mubaya'a sai annabi ya ɗaga hannu ya ce hazihi yadu usman wannan ne hannun usman sai mai mubaya'a don allah ce waɗannan bayan allah suna nan aka yi wannan abu allah ya saukar da aya ce ya yarda da su wai kai asuwa da ka ce kai baka yarda da su ba jama'a mun gano wannan da kyau ku allah na yaban mutane kai kana zagin su me suka yi maka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace la yadkhulun nara ahadun baya a hata shajara babu mutum ɗaya wanda zai shiga wuta daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar duk wanda ya mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar da aka yi mubaya'a ga annabi manzon Allah ya ce babu wanda zai shiga wuta a cikinsu wa ahlu sunna wal jama'a kufuna amma shajara bainahum niza su ahlu sunna suna kame bakinsu dangane da duk abin da ya fara tsakanin sahabbai na kowace irin jayayya ce jumhurus sahaba kaga ɗaukacin sahabbai lam yadkhulu fil fitna ba su ga cikin wannan fitinar ba wannan yakin da aka yi tsakanin aliyu da mu'awiya mafi yawancin sahabbai ba su shiga ba walamma hajatul fitna yayin da fitinan nan ta turnuke kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashara asharatu uluf a lokacin dubunnan ɗaruruwa ne falam ya hadurha minhum mi'a a cikin wannan yakin gaba ɗaya ba za ka iya irgo sahabbai guda ɗari ba bal walam yablugu talatina ko mutum talatin ba su kai ba kama rawar imamu ahmad fi musnadihi Kamar yadda al'imamu ahmad ya ruwato a cikin musnad bisanadin sahihin an ibn sirin da isnadi kyakkyawa daga ibn sirin wa abdurrazzaq fil musannab da abdurrazzaq a cikin littafin al-musannab wa ibn kathir fi tarihihi da ibn kathir a cikin littafin shi at-tarikh al-bidaya wan nihaya sabon manzon Allah ba da yake cewa an yaki aliyu janibi daya mu'awiya janibi ɗaya ba fa sahabbai bane mafi yawancin sojojin nan duk tabi'ai ne a cikinsu. saboda a zamanin sayidina abubakar sahabbai ba sun rasu da yawa fa a lokacin da aka yi yakin yamama da waɗannan yaƙi-yaƙin da aka yi da yawa sahabbai sun rasu shekara goma da sayidina umar ya yi aka yi ta yaƙi-yaƙi a ko'ina a duniya jama'a sahabbai da yawan gaske sun mutu a nan fa a shekara goma sha biyu da sayidina ah, Usman ya yi an samu da yawa da cikin bai sun rasu to daga nan duk fa inda abubakar ya je ya yaƙa ya ci su da yaƙi sabe yake ɗiba yake zaunarwa a matsayin a wajen a matsayin shugabanni malamai da ke wa'azi mafi yawancin sa can suka rasu haka a zamanin sayyidina Umar haka a zamanin sayyidina Uthman waɗannan sahabban ba fa su dawo ba suna can aka suka kare rayuwarsu 'yan tsirarin da suka rage a madina da basara da kufa a wancan lokacin jama'a mafi yawancin su kama hannun suka yi ba su shiga ba kun gano wannan da ku 'yan shiya sai suka ce duk wanda ya kame hannun shi bai shiga ba to munafiki ne wanda ya shiga ya goyi bayan mu'awiya ce mai kafiri wanda ya shiga ya goyi bayan aliyu su ce mai mumini shi sa su da lissafowa sai suka ce wanda ya rage imani gaba ɗaya ba su wuce uku ba ammar Mekedad da abu dharri ko kun gano wannan da kyau ku ba su iya lissafo maka sabon da suka kai talatin wanda suka shiga cikin wannan yakin da isnadi ingantacce daga gare su wallahi babu ƙarya suke masa kawai ba su ci ba ba su sha ba ne ake masa ƙarya shi yasa idan ka goge dangane da binciken irin wannan tawa'if al-mubtadi'a sai ka gamsu ka aminci cewa ba yanda za a yi duniya ta wofinta daga irin waɗannan sakarkarin dole in dai za addini mai kyau dole ne mutum ya tsaya ya fuskanci adawa da ƙiyayya a irin waɗanda ke ƙin waɗancan sabai da suka gabata Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa wa qad waqa baina ubaidillahi ibn umar an taɓa samun matsala tsakanin ubaidillahi dan umar wa bainal miqdad da kuma miqdad ibn al-aswad kalamun zance ɗan taso tsakaninsu wannan yace wancan yace Fashe ta al-miqdad sai Ubaidulahi ya buɗe baki ya zagi miqdad qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce alayya bil haddad a mai da ƙarfe da mai yanka mana azo mai da alkamashi irin na maƙera aka fawo lisanahu don in guntule harshen shi la yastari ahadun ba'dahu fa yashtimu ahadan domin kar a ƙara samun wani bayan shi ya ƙarfin hali ya zagi ahadan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zagi wani daga cikin sabon annabi wannan bayani ma ya ce akhrajahu lalaka'i lalaka'i fitar da shi fi sharhi usul i'tiqadi ahli sunna Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi dama salaf tintini hatta irin wannan zagi na fada wannan ya bata mu wancan rai wannan ya fushi ya faɗi maganganu ya faɗi kalmomi miyagu so sabai ba su yadda da wannan ba mun gano wannan da kyau ko kana faɗi nan da nan zai takatar da kai ina fatan mun gano wannan da kyau matsala aka samu a zamanin sahabbai annabi na da rai aka samu rikici ya ɓarke tsakanin bilal da kuma abu zarri sai abu zarri sai ya zagi bilal annabi ya tashi da faɗa yana cewa la ta subbu ashabi kar ku sake ku zage na, da ɗaya daga cikin ku zai samu mudu ɗaya na dabino ya bayar ba fa zai kai darajar abin da sahabi ya bada ba yayi ta fada ya ce bai yadda da wannan ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa hatta su sahabbai isu isu Allah madaukin sarki ya bayyana cewa ba fa ɗaya suke ba ba ɗaya suke ba wasunsu sun fi wasunsu don darajar ba ɗaya bane la yasawi minkum man anfaqa min qabla al-fatihi wa qatal ba zai ɗaya ba da ku da waɗanda suka ciyar kafin fatahu makka kuma aka yi jihadi da su Allah ya ce ula'ika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu cikin sahabban ma waɗanda suka ciyar da dukiyansu bayan fatahu maka suka yi jihadi ba ɗaya suke da waɗanda suka ba da dukiyansu kafin fatahu makka kuma suka yi jihadi ba amma Allah sai kalli sahabai ya ce wa kullun wa'adallahu al-husna su duka Allah ya masa alƙawarin aljanna Allah ya sa mu dace malam yace wai wakkaluna amrahum ila Allah ana wakilta al'amarin sahabbai gaba ɗaya wajen Allah faman kana minhum musiban wanda shi ya daidai a wannan rikicin da ya faru tsakaninsu kana lahu a jarani wannan yana da lada biyu wa man kana minhum mukhti'an wanda kuma ya zama shi ke kan kuskure falahu ajrun wahid shi yana da lada ɗaya wa khatuhu maghfurun lahu kurkuren shi kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mashi insha Allah kun gano wannan da kyau ku domin Allah ya yi ishara a faruwan abin nan gaba ya ce wa in ta'ifatani minal na qatatalu in an samu wata runduna daga cikin mumine suka kasu su biyu suna fada sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma sulhu aka ce Allah ya san za su yi amma bai ce ma wani cikinsa fasiki ba bai ce ma wani cikinsa azzalimi ba bai ce ma wani cikinsa kafiri ba bai kira wani da bataccen suna ya danganta gare shi ba ba inda Allah maɗaukin sarki ya ambaci sahabi da wannan shi yasa wata rana annabi ya dauki alhasan ya ce waladi haza sayyid ɗana wannan zai zan shugaba don shi zai daidaita al'umma na lokacin ta samu matsala kaga annabi har yau yana kiran su da cewa al'umman shi ne amma wani sai zo da karambani ko sai ce shi yana goyon bayan wani baya son wani wani kaza ne wani kaza ne kowa ya sa shi oho Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ce wala yasubbuna ahadan minhum ba a zagin wani daga cikin sahabban manzon Allah bal su ahlus sunna yadhkurunahum bima yastahiquna min athana'il jamil suna ambatan sahabbai da abin da ya dace da matsayinsu na ambato kyakkyawa da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi da yake cewa la tasubbu ashabi kar ku sake ku zagi sahabbaina la tasubbu ashabi kar ku sake ku zagan man sahabbai fa wallazi nafsi biyadihi ina yi maku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban da ɗaya daga cikin ku zai ɗauki kaman girman dutsen uhudu ya rikide ya zama zinare ne ya bada shi a matsayin sadaka ma adaraka mudda ahadihim ba zai kai mudin ɗaya daga cikin sahabi wanda ya bayar sadaka na dabino ba wala nasifahu annabi ya ce ko rabin shi ma ba zai kai ba ka san girman dutsen ohudu duk ƙasan nan ba dutsen da ya girman dutsen ohudu dutsen ohudu ra kuma za ta ɗau ciki a nan ta fara zaga shi kafin ta kawo nan za ta haihu in ka ce za ka tafi kana zaga dutsen ohud sai ka shekara baka gama ba fa za ka kwana sittin kana tafiya ba dare ba rana baka kai ƙarshen shi ba annabi ya ce wannan wawa keken dutse gari guda shi ya kewaye madina a ɗauki wannan dutsen a rikidar da shi ya zama zinare ka san hard currency kuwa ka san zinare a baka san zinare ba shi yasa kake wasa da sahabi domin annabi ya kwatanta aikin sahabi ko abin da bai kai mudun nabi rabi na dabino ba da aikin sahabi jama'a ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace sahabin manzo Allah ba karami bane Allah ya kara masa yarda wa ahlus sunna wal jamaa mala ya ce kaga ahalus suna wal jama'a ya'taqiduna bi anna sahaba ma'asumuna fi jama'atihim so sahabbai in ka kalle su a curansu gaba ɗayansu to Allah ya kiyaye su daga kafirci Allah ya kiyaye su daga fasikanci daga zalunci daga bid'a daga zandaka daga kowane irin kuskure mala ya ce minal hata kai daga ƙaramin kuskure ma a gayyansu gaba ɗaya ba zai yiwu ba wa amma afraduhum amma sahabbai ɗai ɗai wane ware wane ware wane ware faghairu ma'asumina waɗannan ba ma'asumai ba ne wal ismatu inda ahli sunna min Allah ta'ala liman yastafi min rusulihi fi tabligh amma a ce mutum ɗaya yana da isma to ahli sunna sun ƙudurce manzannin Allah ne kaɗai suke da wannan domin suke isar da sako a madadin Allah a wannan al'umma gaba ɗaya wanda yake ma'asumi shine manzon Allah wanda ba annabi ba ba wanda yake ma'asumi Fatima ba ma'asumiya bane Aliyu ba masumi ba ne, Hassan da Hussein ba ma'asumi ba ne, dukkanin sauran a'imma na shi'a al'isna a shari'a ɗinsu ba su da isma don ba wanda zai iya kawo maka nasi, tabbatacce da ingantaccen isnadi daga Allah ko daga annabi wanda ya tabbatar da suna da wannan isma ɗin. Shirme ne kawai suke faɗi, za mu zo mu karanta ismatul imma inda shi'a za ka zo ka ji gaba ɗaya shirme ne kawai su da kansu suke ma kansa tafka da warwara Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa annan laha ta'ala hafiza majmu'ul al'umma, an khata domin Allah ma ya kiyaye gayyan al'umman annabi kaf cewa bayan da za a yi tattara akan kuskure lal afrad amma banda ɗakun al'umma wani zai iya kuskure wanda za ta iya kuskure su wani za su iya kuskure amma al'umma saɗi gaba ɗaya akan kuskure wannan Allah madaukin sarki ya bada kariya dangane da al'umman annabi ballanta na sahabbai qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce inna Allah la yajtama'u ummati ala dalala Allah ba zai taɓa tattara al'umma ta akan ɓata ba wa yadullahi ma'al jama'a hannun Allah yana tare da jama'a kun gano wannan da kyau ku duk gayyen da suka taru suna goyon bayan gaskiya Allah maɗaukin sarki yana tare da su ne in kaga da kai da suwa ne kun tsubbace al'umma sun taru a gefe ɗaya to Allah yana tare da waɗannan ne wancan gayyen iskan Allah bai tare da ita Allah ya kiyaye wa ahlus sunna wal jama'a ya taqiduna bi arba'a su ahlus sunna sun ƙudurce cewa waɗannan sahabbai guda hudu ababakarin wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhu hum khairu hazil umma ba'da nabiyha waɗannan mutum hudu sun fi kowa alkhairi cikin wannan al'umma in ka cire annabi wa hum khulafa'ur rashiduna sune khalifofi shiryayyu al-mahdiyuna al tartib waɗanda suke shiryarwa a bisa wannan jeren giyan da kaji wa humul bashi, bil biljanna, suna daga cikin waɗanda annabi ya bishara da cewa ‘yan aljanna ne wa fihim kanat khilafatun nubuwa 30 aman a cikinsu ne aka samar da khalifanci a bisa tsarin annabta na shekara talatin ma'a khilafatul Hassan Buna, Ali radiyallahu anhu in ka haɗo da khalifancin alhassan da ya a cikin 'yan watanni gaba ɗaya shi ma wannan yana daga cikin khilafa da aka yi shi alamin walin nubuwa Mai ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya tabbata ne a bisa faɗin annabi da yake cewa alkhilafatu fi ummati thalathuna sana khalifanci cikin al'ummata da za a yi ta a bisa tsarin annabta za ta cike shekara talatin ne thumma mulkun ba'da zalika bayan nan sai abin ya koma abin da ya shafi sarautar gargajiya mulki kenan in kun fahimci wannan sayyidina Abubakar ya shekara biyu Umar ya shekara goma Usman ya shekara sha biyu Ali ya shekara shida dukkanin zaga da dan ƙarin watanni wani da ragin watanni in ka haɗo da watannin lokacin alhassan gaba ɗaya shine zai haɗe maka shekaru talatin cif cif ko kwana ɗaya bai ƙara ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce wa yafaddilu na baqiyatil asharatil mubashshara bil janna sannan ana fifita sauran goman da suka rage waɗanda annabi ya masu bisharan aljanna alladina thammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sune wanda annabi ya lissafo su akan mimbari wahum alhat bin ubaidillah wa zubair bin al-awwam wa sa'ad bin abi waqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah amin hazihi al-umma radiyallahu anhum ajma'in thumma ahlu badarin bayan waɗannan sai sojojin badar thumma ahlu shajara sannan sai waɗanda suka yi mubaya'a ga wannan bishiya a lokacin da suka zauna ƙarƙashin biyan bishiya tare da annabi suka yi manzan Allah mubaya'a ahlu bai'atir ridwan su ne waɗanda suka yi mubaya'an nan da Allah ya ce ya yi da su Tun masa'ir sahaba radiyallahu anhum sannan sai sauran sahabbai Allah ya ƙara masu yarda faman a hum duk wanda ya ƙaunaci sahabbai wada alahum ya masu addu'a wa wara'a haƙahum ya kiyaye haƙƙinsu wa arafa fadlahum ya bayyana falalansu kana min alfa'izina wannan yana daga cikin waɗanda suka rabauta wa man abghadahum duk wanda ya ƙi sahabbai wa sabbahum ya zage su fa huwa min alhalikina wannan yana daga cikin tababbu to tozartattu wulaƙantattu Allah ya sauwaka wa ahlu sunna wal jama'a kaga su ahlus sunna wal jama'a yuhibbuna ahla baitin nabi suna ƙaunan iyalan gidan annabi, wa kaifa la nuhibbuhum to ta ma yaya ne mu ahlus sunna a ce ba ma ƙaunan iyalan gidan annabi wa hannu nusalli wa nusallimu alaihim gashi kullum muna masa salati da neman tsira da rasulina bayan mun kare ma annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi kulli salatin ga kowane salati muka yi sai mun ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a duka sallolinmu sai mun masa salati Ya ba mu ƙaunansu amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda aiki da magana, annabi da yace udhakkirukumullahu fi ahli baiti ina gama ku da Allah dangane da iyalan gidana udhakkirukumullahu fi ahli baiti ina gama ku ga Allah dangane da iyalan gidana udhakkirukumullahu fi ahli baiti haka annabi ya nana ta cewa a girmama su wa ƙauluhu haka ya ce inna bani Ismail Allah madaukakin sarki ya zaɓi iyalan gidan Ismail daga cikin iyalan gidan hattashi wastafa min bani Ismaila kinana cikin iyalan gidan Ismail kuma sai Allah madaukakin sarki ya zaɓi iyalan gidan kinana wastafa min kinana ƙorashen daga cikin cikin ‘ya'yan kinana sai Allah maɗaukin sarki kuma ya zaɓi ƙuraish. Wastafa min ƙureshin bani Hashim cikin ‘ya'yan ƙuresh sai kuma Allah ya zaɓi banu Hashim, wastafa ni min bani Hashim, cikin banu Hashim kuma to ni kuma Allah maɗaukin sarki ya zaɓa. Annabi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne, sai da aka tace, aka rege, aka baka ce sannan aka fidda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan darajar na annabi ahlul baiti suna da ita Allah ya ƙara masu yarda wa min ahlul baitihi yana daga cikin iyalan gidan annabi azwajuhu matan manzan Allah radiyallahu anhunna Allah madaukin sarki ya ƙara yadda gare su wa hunna ummahatul mu'minina su ɗannan su ne iyayen muminai bin nassil ƙur'ani da nassin alƙur'ani wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayen muminai ne kama ƙalar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah da kanshi ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan annabi ko ɗannan ba kamar sauran gama garin mata ba ne inittaqaitunna muddin kun yi takawa kuma sun yi takawar da ba su yi ba da Allah maraukin sarki ya canza su Falata da'ana bil ƙaule saboda haka ko magana za ku yi kar ku yi gwalangwaso wajen zance fa yatma allazi fi kalbihi maradun sai wanda yake da cutar nifaka a cikin zuciyar sai ya riya wani abu wa ƙulla ƙaulan ma'arufa in za ku yi magana ku yi magana sananniya saboda ku matan babban mutum ne don ku ba ɗaya kuke da sauran gama garin matan duniya ba. Wa ƙarna fi buyuti kunna ya ku matan annabi ku yi zamanku a gida, wala tabarrajna tabarrujal ya ula kakku rika fitan barkatai irin fitan jahilan farko wa qimna salata ku tsaye da sallah ya ku matan annabi wa atina zakata ku ba da zakka ya ku matan annabi wa Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah da manzan shi ya ku matan annabi inna ma yuridu Allah yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ya ku matan annabi ku ne yan ɗakin manzan Allah ku ne iyalan gidan manzan Allah Allah madaukin sarki ya zaɓe ku ne kuka zama iyalan annabi ba don komi ba sai dan Allah ya kauda muku da arrijisu wa yutahhirakum tatahira ya tsarkake ku matukan tsarkakewa in wani ya ce Alhassan da Hussaini da Ali da Fatima da sauran a'imma su ne halal baiti to kuma akwai tufka da warwara kenan saboda kun ce su halal baiti suna da isma me ya kawo kuma cewa tsarkake su daga arrijisu jama'a mun gano wannan da kyau ku kasan rijisu kuwa matan annabin da kuke zagi kuke zargi su ne Allah maɗauki sarki ya ce Allah maɗaukin sarki zai tsarkake su daga zagin da kuke masu to kuma dan menene za ku yi masu runtun darajansu ko kun gano wannan da ke to da Allah ya saukar da wannan aya ne sai annabi ya ɗauko bargo sai lullube alhassan da husaini da fatima da ali ya ce allahumma ha'ula'i min ahal baiti Allah waɗannan ma suna daga cikin iyalan gidana sai wata daga cikin matan annabi sai zo ce ya rasulullahi ni ma in shiga sai ce ke kina kan wani alkhairin ishara wancan ayan ta ambace ku da cewa ku ƴan ɗakin annabi ne su kuma waɗannan ba a shigar da su da hadisin manzon Allah jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa dole ne ku tsaye ku bayyana masu gaskiya waɗannan su ne iyalan gidan manzon Allah in ka taba sai ce dan me qur'ani ce li yuzhiba ankum kuma ya fara ayan da an kunna don ya aka ce an kun sai ya ce wannan shi ne al'adan ahalu duk inda aka ambaci ahalu to za a kawo shi ne da jama'atu zukur al-mukhatabun ina fatan mun gano wannan da kyau wannan karanta al alkur'ani ko ina ga nan amma sai ka za gano wanda suke cewa su malamai ne kuma su suna kaunan waye-waye sai ga abubuwan nasu di ya kare a shirme mun sha karanto waɗannan awayi akan annabi Ibrahim da annabi Musa Mala ya ce, Famin hunna daga cikin waɗannan mata, Khadija bintu Huwailid, wa Aisha bintu Abi Bakarin, wa Hafsa bintu Umar bin al-Khattab, wa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, wa Ummu Salma bintu Abi Umayya bin al-Mughira, وسودة بنت زمعة بن قيس وزينب بنت جهش وميمونة بنت الحارس وجويرية بنت الحارس بن أبي درار وصفية بنت حي وهي بن أخطب ولا نسوني ما تم زن الله مالن يتشي ويعتقدون أنهن أمهات ويعتقدون آل سنة سنة قدر cewa annahunna cewa su waɗannan matan annabi mutaharatun waɗanda aka tsarkake ne mubarra'at an kubutar da su min kullu su'in daga kowane zancen banza da aikin banza da duk abin da zai kai ya ɓata mutuncin su wa hunna zawjatuhu fi dunya wal akhirah waɗannan su ne matan annabi duniya da lahira shi yasa Allah ya hana aure su saboda kai in ka mutu da kai da babanka da kowa naka aurenka da matanka ya mutu amma shi ko annabi ko bayan ya mutu auren shi da matan shi suna nan ina ba ta mun gano wannan da kyau har suka kare ba wanda ya auri matan manzan Allah radiyallahu anhunna ajma'ina Allah ya kara masu yadda gaba ɗayansu Wayan rauna ahlu sunna wal jama'a suna ganin anna hunna khadija bintu huwailid wacce tafi kowa falala cikin matan annabi khadija ce wa Aisha siddiqa sannan sai Aisha as-siddiqa bintu siddiq allati barra'aha Allahu fi kitabihi al-aziz wanda Allah madaukin sarki ya kubatar da ita a cikin buwayayyen littafin shi faman qazafaha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafara duk wanda ya ma Aisha ƙazafi da abin da Allah ya barrantar da ita a cikin alkur'ani suratun nure wannan ya zama tantirin kafiri قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشي فضل عائشة على النساء فللن عائشة أكن سورا ماتا كفضل السريد على سائر الطعام kaman falalan sarid ne bambancin sared akan sauran abinci wani abinci ne mai daraja na larabawa annabi ya kamanta cewa daga aisha sai sauran ko mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda wannan a gurguje a taƙaice matuƙan taƙaitawa shine aƙidan ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi sahabbai da kuma ahalul baiti da matan manzon Allah da khalifanci Yadda ka ji abubakar da umar da usman da ali bisa wannan tartibin to haka tsarin halifanci yake a wajen ahalus sunna wal jama'a ko mun yadda da su kada abin da ya sa ba tsaya an yi sharhin wannan abin sharhi mai faɗi ba domin ai ba shi ne makasudin abin da aka zauna zaman tattaunawa ba an zauna ne a bayani akan aqidatul rafida aqidan yan shi'a masu zagin sahabbai za mu tattauna in Allah ya kai mu karatu na gaba fasbanaka mu bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum